alhamdulillah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatu mana tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci irin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin asabar 15 ga watan Ramadan ramadana shekara ta 1443 bayan hijirar maliki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda wannan shaida ce da sha shida ga watan 4 shekara ta 2022 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin tsoratu yunus a suratu yunus darasin mujiya mun kwana kan ayata shafin ko ayata shafin saboda haka za mu tashi kan ayata shafin da daya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون to yace al'anahu shin a yanzu wa akwai asaita alhali ta saba kablu wato tun gabanin haka wa kunta min al ka kasance cikin mabarnata fal yawma to a yau nunajjika za mu tseratar da kai bi badanika da gangan jikin jikinka litakuna liman khalfaka aya don ka kasance aya ga wanda yake bayanka wa inna katiran minan nasi lalle mafi yawa daga cikin mutane an ayatina la ghafilu wato marauƙana ne game da ayoyin mun ji Allah ta'ala wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidiqin hakika mun ta da dawa bani isra'ila mubawwa'a sidiqin wurin zama na gaskiya wa razaqnahu min at-tayyibat sannan mu arzita su daga dadadan abubuwa fa makhtalafu to su bani isra'ila ba su ta bayani ba wa junan su ba hatta ja'ahum al-ilmu har sai da ilimi ya zo masu sai da ilimi ya zo masu sannan suka samu sabanin da suka samu wa junan su inna allaha yaqdi inna allaha inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah lalle ubangiji ka zai hukunci a tsakanin su gobe kiyama fi ma kanu ya khalifu shi abin da suka fance suna sabani a cikin shi kamar da ni ishara jiya mun kwana kan ayata 90 wadda la'ala ba mu kai karshen ta sosai ta fuskar bayani ba sai lokaci ya kore mana a cikin dai wannan ayar mun yi takaitaccen bayanin yadda kulasar uh, yadda fitan annabi musa alaihi salatu wa salamu da bani isra'il ya kasance daga misra suna masu santan filistin cewa wannan ya kasance ne da umarnin allah ta baraka wa ta'ala sannan Allah baraka wa ta'ala ya ba annabi Musa bayan ya umarce ni da shi fice da waɗanda mutane suka imanta da shi da daddare kuma ya labarta mashi cewa lalle za a bi su to haka lamarin ya kasance suka fita suka fuskanci falastin kuma sai zama a gabansu akwai kogi wanda muka ce malamai suna da banganu cewa wani kogi ne suka husanta amma wallahu alam zance dai wanda ya fi karfi a gudun malamai shine cewa wannan kogin shine kogin nil kamar da albamu kata da aka roto daga gare shi to fir'auna ya samu labarin fitansu yasa aka yi kuwa aka tara masa rundunoni don haka ya garza ya yi bisu tun da safi ya bisu da shi da rundunoninsa bisa ga zalunci da ta'addanci da ketarewar iyaka da niyya cewa ya cin musu ya yi musu abin da ya ga zamani musu saboda yana ganin shi yake da iko shi yake da ƙarfi shi yake da rundunoni masu yawa yancin kuma ne masa ne kalilun to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala a hatta idza gara ku? gharaqu wa ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adawa sai ce a idza adaraka gara ku? har sai da nutsewa ya riske shi dama mun wadi ajiye din cewa da da ya garza bayan su ya bi su sosai da koyacin musu domin sai da ya zama cewa ga mutane annabi Musa suna ganin su su ma suna ganin su har mutane annabi Musa sun ji tsoro kwarai da gaske cewa lalle za a riske su amma annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya natsar da su yana mai ce masu lalle yana tare da Allah ubangiji shi ba za a riske su ba domin yana tare da Allah ubangiji su lalle kuma Allah zai shi yadda shi zai gaya masa yadda zai to haka ko aka yi da su su Allah Musa suka yi iso bakin kogin Allah umarci Allah Musa ya bugi kogin da sandansa fan falaka fa kana kullu firkin kal fawzil azim kogin ya kece gida biyu dama da hagu aka samu hanya a tsakiya busasshiya ta aka mutane ɗai Musa alaihi salatu wasalamu suka kakan wato tiryan tiryan suka wuce lafiya lau su kuma su fir'aunar da suka karo su wurin kuma sai suka fanshi ashe akwai hanya teku ya budi to haka sai suka shiga wannan hanya sai da suka shiga Allah umarci ruwan ruwan ya dawo kamar yadda yake wanda shine waje na Musa wa ma'ahu ajma'ina thumma aghraqna al-akharin muka tsiratar da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi dukkanin su sun aghraqna al sannan muka nutsar da sauran waɗancan mutanen Fir'auna kenan da rundunarsa to lokacin da kenan fir'aun ya shiga da shi da mutanensa ruwan ya dawo shi ne Allah ya ta idza adaraka hul gharaqu a sai da mutsewa ya riske shi ya fahimci cewa tabbas yanzu ruwa ya gallabe shi za a nutsar da shi fala sai ce amantu na yi imani annahu yadda lamari yake la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il babu wani abin bauta da gaskiya annahu yadda lafari yake la ilaha ba a nin bauta da gaskiya illal ladhi amana bihi banu isra'ila sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa anna minal muslimi kuma ni a cikin musulmi ina cikin masu mika wuya na yarda yanzu na sakankance cewa lalle ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi lalle shine abin bauta to saboda eh, da ka karanta wannan za ka rushe cewa fir'auna lalle kenan ya bayyana da zamansa ya bayyana da tubansa amma daidai lokacin da tuban ba za ta amfani shi ba to malamai suka ce abin mamaki abin mamaki duk da haɗari da bala'in da fir'auna ya gani ya tabbatar da ba zai tsira ba abin da zai baka mamaki shine cewa shi fir'auna din ya ki ce amantu annahu la ilaha illallah ko amantu annahu la ilaha illallah rabbul alamin ko amantu bi rabbil alamin duk bai faɗi wannan ba bai ce ya imani da Allah ko bai ce ya imani da Allah ubangiji talikai ba ko ce da imani da ubangiji Musa da ko da kake kawai haka amma sai makalle da cewa amantu annahu la ilaha illallah alladhi amana bihi banu isra'il malamai suka ce wannan shi yake nuna maka har wajen numfashin ta na kashe-kashe a tare da shi akwai sauran girman kai akwai sauran girman kai tare da shi shi yasa tabiri ya zo hana, Allah ke yi to jiya da lamari yake malamai suka ce a wannan gaba fir'auna ya bayyana da imaninsa da zamansa cewa shi musulmi ne da tubansa a daidai lokacin da irin wannan imani da bayyana da musulunci da tuba duk ba za su amfani shi duk ba za su amfani shi ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace al'ana shin a yanzu ne wa qad asaita qablu alhali ka saba tun gabanin haka an yi maka da'awa an gaya maka abin da ya kamata dukkan wasu hujjoji da ayoyin da suke da da'awar annabi Musa alaihi salatu wasalam an gaya maka su kuma an nuna maka su tun gabanin haka amma ka saba ka bijire kai girman kai shine al'ana a yanzu wa kada saita alali ka saba ka bijire Kabla tun gabanin haka gabanin kenan ka samu kanka irin wannan yanayi da kake ciki yanzu na dab da mutuwa wa kunta al mufsidin kuma ka kasance cikin mabarnata lokacin da kana lafiya lau kana cikin walwala baka tuwa ba sai yanzu wani shine al'ana wa kana ta qabli wa kunta al mufsidin saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala ya mai sa masa martani ko ya mai da martani ne a nan gurin don nuna cewa wannan tuwa ta fir'auna ba sai ba kuma ba za ta amfane shi ba malamai suka ce sai wanda ya zama ita ce ka'ida ta Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah tabaraka wa ba zai karbi tuba ga dukkan wani bawa ba a daidai lokacin da azabar Allah ta sauko wato Allah ya kan baiwa mutum ko mutane ko al'umma rata ne a yi musu wa'azi a yi musu da'awa sai suka yi imani shi kenan sai Allah ka bi tuban su duk abin da suka yaye masu amma a yi da'awa a wa'azi Ayi amfani da dukkan wani usulubi wanda ya kamata wajen bayyana wa mutane gaskiya su ki karba sai daidai lokacin da Allah tabaraka wata Allah ya musu azaba a lokacin da suka ga azabar Allah sannan su ce wai sun yi imani sun yarda da da'awa sun zama musulmi Allah ba zai karɓi wannan tuban nasu ba wannan ita ce ka'ida ta ubangiji abin da ya faru ga fir'auna kenan ai masa da'awa an fahimtar da shi bai yarda ba amma da ya ga mutuwa ne cewa yanzu ya tuba Allah ya ce al'ana wa kana ta qabli wa kunta min al-mufsidin Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin wasu adadi na kafirai wanda su ma aka yi musu da'awa suka ki karba suka ki karba suka bijire suka yi abinda suka ga daman yi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu bala'i da azaba da suka ga azabar Allah sai suka nuna cewa yanzu sun yi imani duk abinda suke na shirka sun bari Allah ya nuna cewa wannan ba zai amfane su ba falamma ra'au ba sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatullahi allati qad dakhalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun Allah ce falamma ra'aw ba'sana a lokacin da suka ga azabar mutatun karo su Kalu sai suka ce amanna billahi wahda mun yi imani da Allah shi kaɗai. duk wa'azin da aka yi musu a baya ba su karba ba amma da suka ga azabar Allah a yanan sai suka ce amanna billahi wahda mun yi imani da Allah shi kadai wato yanzu sun gyara sun tuba kenan ko wa kafarna bima kunna bihi mushrikin suka ce mun kafirce mu duk abin da muka kasance muna shirka da Allah da shi a yanzu nan mun kafirce mashi mun barranta daga gare shi mun koma ga Allah kada mun imani da Allah wahdahu la sharika lahu abinda suka faɗa ke nan lokacin da suka ga azabar Allah to sai Allah ya ce falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sam imanin su bai kasance na amfanin su ba lokacin da suka ga azabar mu ba falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su bai kasance na amfanin su ba lokacin da suka ga azabar mu ba azabar Allah ta sun karo sannan mutum ya ce imani to wannan imani ba zai amfani shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ce Allah allati qad khalat fi ibadihi wannan ita ce sunna ta Allah wadda ta shudi a cikin bayansa saboda ka sai zama ka'ida ce ta ubangiji duk lokacin da ya mutane wa'azi in sun karɓa alhamdulillah ba su karɓa ba in ya bukace musu uquba ko ya kama su to lokacin da suka da uqubar Allah idan suka ce wai sun tuba Allah ba zai karɓi tuban su ba Allah allati kada fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun shi kafirai a can sun yi asara wannan ita ce kaida ta Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah da sunan da Ibn Majah kanalika al-Imam Ahmad ya rawaito shi daga riwaya Abdullah ibn Umar Allah shi da su cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allah yaqbalu al 'abdi ما لم يغرغر inna الله shi lalle Allah tabaraka wa ta'ala yaqbalu tawbat al-abd yaka karbi tubar bawa ma lam yughargir matukan bai kai gargara ba ina fatan gani saboda ka da zaran mutum ya ga azabar da za ta ke shi ko wani ciwo ya kai shi kasa ya ga alamar lalle tashi ta ƙari sai ce wai yanzu zai tuba to Allah ba zai karɓi ka ba amma komai mutum yake aikatawa in dai ba azabar Allah ta zo ko ya kai ga yanayi na gargara ba to Allah ya kaɗi tuban bawa inna Allah ya qabbalu tawbatal abdi ma lam yughargir yanzu kun ga fir'auna ya kai gargara ko a hatta a daraka kul gharaku wannan gargara ke na mala to dai kai gargara ne ce ya imani cewa babu na bauta da gaskiya illa ladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin to shi yasa tubar tashi bata amfane shi ba so haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya halaka shi a cikin ruwan ya nutse ya mutu da shi da tawaga sa duk gaba ɗaya wanda ya zama shine ne hayato amrihim to malamai sun tabbatar da cewa ah, da labarin ya kasance a haka Allah bai karbi tubansa ba bai karbi uzurinsa ba kuma ya nutsar da shi da shi da rundunarsa a ruwan da aka gama da su aka hallaka su da wannan shi ne karshen al'amarinsu malamai suka ce wannan waƙi'a wato wannan abin da ya faru da za suka ce ya faru ne a ranar ashura ranar ashura ita ce goma ga watan na'am goma ga wata al-muharram ranar ashura goma ga wata al-muharram ran nan ne al'amarin nan ya faru na nutsewar fir'auna a cikin ruwa wanda ya tabbata a cikin ya al-imam al-bukhari rahimahullah yake ruwaito hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya hijira daga makka ya koma madina to madina akwai su adadi na yahudawa da suke zaune a gurin to sai manzo alaihi salatu wa salamu ya iski wayannan yahudawa sukan yi azumi ranar ashura kun gani to sai mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tambayar su a'a me yasa ku kuke azumi a wannan rana ranar ashura goma ga watan al-muharram sai suke suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa suna yin wannan azumi ne a ranar ashura goma ga wata al-muharram kenan saboda shi ne yini wanda Allah Ta baraka wa ta'ala tsiratar da Musa alaihi salatu wa salam daga sarauna ya hallaka sarauna wannan rana shi shi yasa suke azumta wannan rana wata kenan don nuna godiya ga Allah Ta baraka wa ta'ala to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama hannu a haƙo bi Musa minkum ko kuma na hannu aula bi musa min mu ne muka fi dacewa mu zama majibin lamari ko waliya ko masoya annabi musa sama da ku saboda kamar zo sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sahabbai cewa su azumci ranar ashura da wannan azumta ranar ashura sai ta zama sunna har yau ila sai sa'a kun gani ko to bil munasaba kuma malamai suka ce ita ranar ashura wannan kadai shine abinda ya tabbata ga sunna ake yi a cikin ta to kawai kai azumi a ranar ashura illa iya abinda manzo sallallahu alaihi wasallam sunan ta kenan amma babu wani dalili a shari'ance ingantaccen dalili wanda ya bude cewa ranar ashura a dauke ta ranar cika ciki ce a sai abinci a kawo gida a yi wani buki-buki haka wata sallah-sallah a kira ta ko tsalla shara ko tsalla ta ko tsalla mai ciki wanda duk bai tabbata cikin shari'a wannan duka yana daga cikin bida'un nawasif bida'un nawasif wasu 'yan kungiya da suke kabalantar shi'a wanda ake kira su an su ne suke raya yau ashura da da bukukuwa da nuna murna da can abinci da kaza da ka suka tarwato labarai na ƙarya shi in kai yalwanta mai iyalinka a wannan rana ma Allah zai lanta maka wannan shekara gaba ɗaya ka ci da mutum kaza za a baka kaza irin waɗannan zai mawdu'at to saboda ka wannan ba shi da asali a shari'a kamar yadda ɗaya ɓangaren kuma ranar ashura kamar da muka ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kai dai sunnanta shi shine yin azumi ya ka ba sunnanta ma mutane ranar ashura wato bi ma'ana kamar yadda nace ba sunnanta ma mutane ranar ashura ta zama ranar farin ciki da murna ba da haza a yi buki a yi abinci a yi kaza ba kazalika ba a sunnanta ma mutane ranar ashura ta zama ranar bakin ciki ba kun gani ba rana ce ta bakin ciki ba da har zaka ka ce da ni yanzu mutane su ɗunka baƙaƙen tufafi su ɗunka baƙaƙen tufafi idan rana ashura ta zo kowa ya sa baƙaƙen tufafi saboda nuna takaici da bakin ciki a bi titi a yi tala'antar wasu ko a rika yankan jiki da wuka ko a samu sarƙa a rika dukan bai ce duk ana bakin ciki wai ran nan ne aka kashe Hussein Sayyid bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wannan shi kuma duka yana daga cikin bidiyoyin yan shi'a duka wannan ba shi da asali addini Hussein bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana cikin ahlul baiti yana cikin ahlul baiti sun ne mai daraja a cikin sahabban annabi bal yana cikin ahlul baiti yana da darajar ta kamar da aka sani amma duk darajar da Hussein yake da ita bai kai uban shi Aliyu daraja ko ya kai uban shi Aliyu a ya kai uban shi Aliyu daraja ne bai kai shi ba A kida ta ahlus sunna Hussein bai kai Aliyu daraja ba ce. ko ya kai shi sai da can wurin ya shi aqida su zuwa Hussein ya ne. kila ban san ko za su yi kayan hujja haka wasu ba kaji hali halin a haka ba to abin da kisan ce idan Husaini bin Ali bin Abi Talib bai kai Aliyu daraja ba shi Aliyu ba kashe shi kai ba ai ba faɗa ne ya mutu ba kashi shi akai mala to don mi shi ranar da ya mutu ai bakin ciki ba sai ranar da dan shi mutu za a bakin ciki kaga ne shi ke gwada maka abin nan ba dalili ne daga annabi ba ba hujja ce daga annabi ba kun fahimta sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi Wani suka rayu tare da Husaini sanda aka kashe shi mutane sun san kissa kashe shi akwai manyan manyan sabai ma da suka ba shawara cewa kada je Iraki mutane na Iraki ba su da mutunci alƙawarin da suka faɗa duk ƙarya ne amma yace a sun rubuta mai takardu barkata takardu sun rubuta shi takardu ɗaya bayan ɗaya yana ganin ya gamsu mutanen nan abin suke faɗa gaskiya aka ce kar ka je wurin mutanen nan ba mutanen mutanen banza zani ba ba gaskiya suke ta ba to irin wannan sabon da aka kashe shi sun fi kowa sanin abin da annabi bai na sunna ko yanzu kuma sun san darja husaini sun fi kowa sanin darja husaini amma me da aka shi husaini ba su taru sun kai buki suka tabbakan ya tawayi ba ko ba gane abin da kaji ba Sanan sannan tabi'una sun zo bayan su ko me yasa su atba'u tabi'una da atba'u tabi'ina ba su yi wannan bukukuwa ba ai kamata in dai wannan addini ne ya zama suna da wasu wata sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallama da za su dogaro da ita su ma sai su rika yin wannan bukukuwa su rika tsine wanda suke son tsine masa akan akashewa an kashe sai sai abin zama sunna da dalili to amma wannan duka babu shi gaskiya kawai haraka ce ta shedan haraka ce ta shedan mutane suna yin abubuwa da babu hujja babu dalili akan su sannan ɗaya ɓangaren ma shedan yana kawata musu abubuwa yana kawata musu abubuwa za baƙaƙen tuwahi yanzu an fara kidi yawo ana kidi ana waka kaga shi kenan shi ɗaya shiga cikin lalura sannan kuma da mata da mata da maza da a hargitsa ne ciki kaga iyakar shi din ya shiga eh, cikin wannan lamarin to haka mutane sai su kiya wannan matsala da abin da yake da alaka da ita to wannan shine dai al'ana wa kad asaita qablu wa kunta min al mufsidi to sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya shi a yau yau din nan Allah tabaraka wa ta'ala wato yau a ranar ashura din da aka kashe ka kai fir'auna Allah ce nuna jika za mu tseratar da kai bi badanika da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya don ka kasance aya ga wanda yake bayanka kamar da yake wazar cewa nutsewa da ya cikin ruwa wannan shi ya zama dalilin mutuwarsa ko ba haka ba yawwa to yanzu kaga idan mutum ya nutse cikin ruwa akwai yiwuwar ba za a ga gawon shi ba gafiya yana yiwuwa ya taso yana yiwuwa wani dabba shan shi yana yiwuwa wanda lidi zai sa ko ruwan ya shi kai can wani wuri kawai bai tafi kenan ba za a ga gawon shi ba ko yau ba to amma Allah tabaraka wa ta'ala yace a yau zamu tseratar da kai kai fir'auna bi badanika da gangan jikinka don aka gawanka ba za ta bata ba wani dabba ma ba zai ci gawata ka ba za mu tseratar da kai da gangan jikinka mu fito da kai daga cikin kogin litakuna liman khalfaka aya don ka kasance aya abin lura wa'azi abin daukar izna ga wanda ke bayan ka domin a gane cewa tabbas kai ba kai ne Allah da wanda kai cewa kai kai ne Allah ko ba ka san wani Allah in ba kai ba ko ce in ba akwai Allah kai ne Allah babba to ga ka kwanci yanzu ka mutu mutane su shaida su dauki izda da lura da abin da zai zama musu wa'azi cewa lalle ashe duk zancen nan karya ne kai ba Allah ne ba don bai yiwa ashe ce ga Allah kwanci ya mutu Allah fata cikin ruwa ya mutu da kashi shi kwanci bai yi tashi wani ilin Allah ne wani Allah to abin da ya faru kenan an rotu daga Imam Mujahid rahimahullah dangane da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fal yawma nuna jika bi badanika li takuna liman khalfaka aya al-imam mujahid yace shakka ba'du man lam yamut min bani isra'ila fi mawt fir'aun fa akhrajahu Allah min al-yamm yakuna lahum ayatan haythu ra'awhu wa arafuhu yace shakka ba'du man lam yamut min bani isra'ila fi mawt fir'aun ce wasu daga cikin bani isra'ila waɗanda ba su mutu ba to sun yi shakku da tamba ba a cikin al'amarin mutuwar fir'auna ina fatan ku ke abin da shi alman mujahid ke sai fada wato lokacin da annabi Musa da mutanensa suka fice daga Misra suka doshi falasin fir'auna da ya bi su kar ka dauka cewa duk gaba ɗaya bado ya sunan shi mutanen Misra ɗin ne gaba ɗaya duk suka bi shi ko ba ku gani ba ba haka labarin yake ba a rundunar da ya ɗiba ya bi fir'auna ya ya yanzu shi bi musa amma ka kace dukkan mutanen ne gaba daya duk suka bi shi don mutanen kasa gaba daya duk suka nuka suka mutu a akwai wanda ba su mutu ba gaskiya bal ma abinda malamai suke faɗa kamar zamu gani nan gaba akwai wanda suka biyo ba su ko kawo maka hankara fir'auna wato ba su kawo ne ba fir'auna ya mutu akwai wanda su kuma asalin ba su kuma biyo ba ba a ma zo da su ba to shi ne shi almamu jihar yake cewa nan da ba su mutu ba da su su shiga ruwan bugo la'alla su kawo ba suna kan hanya ba su iso ba ko kuma suna can sai da al'amari labari ya kai gare sannan da suka zo wurin to irin nan sai suka kasance suna cikin shakku da tambaba cikin cewa ya za a yi fir'auna ya mutu ya za a yi fir'auna a matsayin na Allah ya mutu don haka fa a kharaja kullahu min al yanni shi sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ban kaso shi fito da shi daga gogin dawar tashi shi aka turo ka a waje ce liya kuna lahum ayatan don shi fir'auna a gagawanshi, shi wato su mutanen su gagawan shi wannan ya zama abin lura gare su hai sura'uhu a yayin da suka gan shi gashi kwanci ne. wa arafuhu kuma suka san shi shine ba wani ba yace wa zalika qawluhu ta'ala fal yawma nunjika bi badalika li takuna liman khalaqaka aya shi to wannan shine fadan Allah tabaaraka wa ta'ala a yau zamu tsiratar da kai da jikinka don ka kasance aya ga waɗanda suke bayan idan Allah ya haka ne don waɗanda ba su mutu din ba su gane shi a yanan gashi ya mutu a mace don ya zama musu abin lura cewa tabbas ba Allah ne ba saboda kana gaba duk wanda ya yi kokarin yin dawa irin tashi to zama suna da dalili da hujja za su ya karya ina fatan gani to wannan shine wallahu ta'ala alam to malamai suka ce tabbas hakika kamar da aya ta faɗa Allah ya tserantar da jikin Fir'auna daga ruwa ba bar shi cikin ruwan ya rube ba ko wata dabba ta cinye shi ba an fito da shi domin ya zama aya ga wanda suke bayan sai dai abin tambaya nan shi abin tambaya nan shi ne a mataf na misra wato gidan tarihi na misra akwai wata gawa da aji a gurin a cikin glass a bushe hakan nan mutane idan suka je misra yana daga cikin wurin da ake ziyara a ga mutum gashi kwance a bushe sai a ce wannan shine fir'auna wanda ya nutse cikin ruwa wanda ya ja'ija eh, da annabi Musa alaihi salatu wa salam. yanzu lokacin social media ma gashi na cikin kwamfutoci da wayoyi da ana turo mutane kowa zai ga gawon da kafanci kun gani yanzu hakikatan wannan gawar da an misra a yanzu shi ita ce gawar shi fir'auna nan ko kuwa wani mutum ne kun gane abin da gani ya tabbas dai kam Allah ya tsere da shi daga ruwa wannan da nasi karara amma ita wannan gawar da ake ta goda wa mutane shin fir'aunan ne kuwa ko ko wani mutum da ne ko wani fir'aun ne daga cikin fara'ira malamai suna cewa wallahu a'lam ba samu wani hadisi baro baro wani asari sahihi daga magabata da ya ayyana cewa wannan gawar da ake gani a misra ita ce gawar rauna babu wannan shi yasa daga cikin marubuta magabata na can da daddu mutakaddini ba ka samu wanda ya ta'arruf ga wannan magana yanzu da karanta mir kasir kun gani ka karanta tafsir tabari ka karanta ai kun gani wannan tafsir ne wannan suke da al aqar salafiyya da da maganganu malamai magabata da hadisai sai ga sai duk su gama labarin kissar su ne za su tabbatar da an tsayar da shi daga ruwan nan amma ba za su ja maka cewa to fir'auna yanzu yana buri kaza da da wahala kaga wannan cikin rubuce-rubuce magabata wannan shi yasa malamai na baya-baya su kuma sai suna ta magana cewa to wannan lamari kamar yayi ki a iya sani na na san shek Muhammad Salim al sai ai ta'arudi ga wannan magana sannan da baya bayan da ma Sheikh Salih Fauzan shi ma yi magana akan wannan matsala kun gani duka suna abinda suka yi kulatan abinda suka ce ne wallahu alam babu tabbacin wannan gawar ita ce fir'auna sai eh, ba za ka ce ita ce kafan ba don babu dalilin da gwada cewa ita ce kafan kun gani sannan shi shekh muhammad salim al-usaimin rahimahullah yake cewa yanzu cikin wannan nasti da ke gaban yau wal yawma nunajjika bi badanika kuna liman halfaka. ku kalli kalmar Lita litakuna don ka kasance liman halfaka. aya ko don kasance aya ga wanda yake bayanka yanzu me me ma'anar halfa nan shi khalfa yani bi ma'ana zaman ko bi ma'ana makan wato in kace khalfa ali ko khalfa ali yana nihin bayan ali ko yana nihin shin bayan ali ta huska zamani ko bayan ali ta huska inda ali yake wurin da ali nazarin wannan matsala Sheikh bin Uthaymeen ko sai na zuhin tunani kwari Allah ji kashi da rahama saboda kai yace liman khalfaka shin ga wanda bayanka bi ma'ana shin wannan yana nufin ga waɗanda za su zo bayanka ko ko a'a ga waɗanda ku kuna nan wurin kokin kogin su kuma suna can ba su iso ba suna baya ku ta fuskar tafiya fir'auna ba shi ya wanda da mutane muka ci ko kuma wanda ba su iso ba to liman khalfaka yana min wanda za su zo bayan ka ta fuskar zamani ko ko liman khalfaka waɗanda za su zo bayan ka ta fuskar wuri suna can suna tafiya ba su ko ba suna tafiya a bayan ka ko da sun ka to an kashe ka an turo ka sai suka yi kale ta kuna lahu aya wani ake nufi kenan kun gani to sai ce kowane fa kullum muhsani ko muhtamal ko wani la'alla yana ya dauka gaskiya kun gani zai daukan an yi haka ne don kira wanda ya kasance aya ga waɗanda za su zo baya shi saboda zamani kamar mu da sauran mutane da suka zo baya ko ke sannan kuma zai iya zama an yi haka ne wa fir'auna zai ya kasance aya ga waɗanda za su su waɗanda suke tafiya a baya shi su su wani kogin ba kun gani ce kuma abinda ma shi zama kusa ko wani yana ɗauka gaskiya ya ce amma ya fi zama kusa cewa liman halfaka ɗin yana nufin ga wa'in za su zo wato wanda suke tafiya a bayan ka za su iso wajen kogi kun gani ce wannan shine ma ya zama akarab in kana kullun muhtamalan kun gane ko shi saboda haka abinda zai saka kara gane wannan ya ce shi ne yanzu fir'auna an nutsar da shi sannan an fitar da gawar shi waje don ya zama aya liman halfa hugo yawa sai fito sai ka sawara a kanka ko a tunaninka shi wato yanzu da an ka hidda gawar fir'auna wadda shi wadda shi har ya je ya ajiye shi ya sa masa magani har ya zama abin da ya zama yau kun gane abin da malami yake son ya haɗa zo mana yawwa domin abin da ke faruwa shi dai annabi Musa alaihi salatu wasallam da mutanen sa sun tsalaka kogi sun wuce suna can wancan gaba sun yaba shi fir'aun ya fada ciki aka kashe shi aka bankado shi to wa dauke shi so annabi Musa suka dauke shi Ko koko wa'annan da su ainihin da ke bayansa ba sun ce wa daukai ha duka wannan yake as'ila ne da ya kamata mutum ya asarto makansa su an musa muka ce suna nisa da ala kulli hali ko suna wancan gaba sun yi ta gaba kawai to kana sawara su suka dauke shi in ka sawara su suka dauke shi su an musa za su dauke shi kuma su aje shi su kama to girma shi za su yi gumi za su yi shi da kima a wurin su ma da za su girma shi su yi mishi wannan sai ce saboda ka yahi karfi cewa waɗannan mutanen da suka zo waɗanda su ba su kawo wurin kogin ba lokacin da aka zo da fa'auna su ne suka iske suka gan shi kwance zama musu aya kuma suka dauke shi ila su ne suka yi mishi abin da suka mishi to kuma yace in ma su suka dauke shi bayan ya tabbata gare su ba Allah ne ba sun gan shi kwance a mace ya zama aya sun tabbatar da ba Allah bane shi shin fir'auna lokacin da zo ta kima wata kima ta rage gare shi ne da har za su kula da shi su masa irin wannan karamawa kun gane sai ce duka waɗanda abubuwa ne da wato in ka haso su cikin sikirarka cikin tunaninka za ka kai ga kulatan cewa al'amarin nan dai Allah ta baraka wata ala shi sai da yake wato al'amarin cewa wannan gawar da ake gwada hotonta da kuma in ka je misra a ce ka je gidan tarihi don ka ga zai da ka wallahu alam cewa ko fir'auna Musa ne ko wani fir'auna ne ko ma wani mutum ne wallahu alam kun gane ko yace al'amarin ba al'amari ne wanda zaka cewa qaf'an kaza ne ba Allah shi sai da lamarin ne yake iyakacin ta kenan don haka karka yanke hukunci kaje ka ga gawa fir'auna da yigi sarki go kai dai ka ga gawa da ake cewa gawa fir'auna shi kila ita shi kila ba ita bace Allah ke yi to wannan shine wallahu ta'ala a'lam to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda kathira minan nasi lalle mafi yawancin mutane da yawa daga cikin mutane ana ayati na zafirun marafana ne game da ayoyin mu to suna da rabkana game da ayoyin mu Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi bayanin ayoyi ya saukar da hujjoji da dalilai masu nuna wahadaniyarsa da kudurarsa da rububiyarsa da kaza nashi da gaskiyan duk wanda ya turo amma mutane yau yawancin su duk na ne game da wannan to wannan shine al'amarin mutane yau yawancin mutane a bayan kasa ba mutane kirki ne ba wanda kafiran minan nasi ana ayati la ghafilun yau yawancin mutane ba mutane kirki ne ba shi ta kullun al'amari ba a auna shi da gayyan jama'a da yawan taro shi inda kaga jama'a sun yawa kai can ba haka lamarin addini yake ba shi alamarin addini akan gane gaskiyansa ne da hujja da dalil ba ba da gayyen mutane ba mutane ana sanin su ne da gaskiya ba gaskiya ake sani ta hanyar mutane ba yawon mutane ba sa nuna maka gaskiya wato yana nufin gayyar mutane ba suke fasara maka gaskiya ba yawon amma gaskiya ita take gwada maka mutanen gaskiya وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون حكي فلا ونوري وان كثيرا من الناس يتيوش متعلف لكافرون كافرين ما بذل شواني بلقاء ربهم ذا حدود أبنجد دو أمين دا الله يكي فتاة دا بدا بوبي كياما يو يو شمو تاني سكاك شمو وانا وإن كثيرا من الناس اللي فاقيقو يو يو شمو تاني فاسقين وإن تطيع كثيرا من في الأرض يضلوك عن سبيل الله to yawancin mutane dai ba mutanen kwarai ne ba wai da kafira min nasi an ayatina la ghafilu to sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa laqad bawwa'ana bani isra'ila mubawwa'a sidqin hakika mun tanada wa bani isra'ila shine bawwa'ana mun tanada wa bani isra'ila mubawwa'a sidqin burin zama na gaskiya shine mubawwa'a sidqin wa razaqnahum min at-tayyibat sannan mu arzuta su daga dadin abubuwa wallahu ta'ala alama malamai suka ce Allah yana ba da labarin abinda ya yi wa bani isra'ila ne na ni'ima bayan ya tseratar da su daga makiyansu fir'auna da rundunarsa shi ya tare da musu wurin zama wurin zama na gaskiya da tattar da shi akwai alkhairi akwai albarka shine mubawwa sidikin wanda wannan mubawwa sidikin malamai suka ce shine bilad misra kun gane ko da biladi sham da biladi inda suka suka yi mujawara da baitul maqdis duk wannan nahiya ita ce Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da mubawwa a sidiqin Allah ta da musu wannan wurin zaman ya ba su shi gaba ɗaya gaba ɗaya wato gaba ɗaya ɗinsa da su fir'auna ba su suke mulki ba sannan su suna a matsayin allazina tud'ifu fil ardi ana gana musu uku ba ne musu abin da gada ba yanzu da Allah ya hallaka fir'auna da jama'arsa to duk wannan area gaba ɗaya sai dauke ta baiwa ya baiwa ni Isra'ila kun gane? to wannan shine wala kada bawwa'ana li bani Isra'ila mubawwa'a sidqin kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya da labari cewa wa awratana alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ard ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون الله تبارك وتعالى يتي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون sai muka gadar عند mutanen da ake raunana سو suwa وإن su su ne waɗanda وإن suke الناس أنا wanda ake أنا raunana su sai Allah ce sai muka gadar musu da wato masharikal ardi wa magharibaha muka gadar musu gabacin ƙasa da yammacinta wannan ƙasar ta misra gabacinta da yammacinta duka sai muka ɗauki wanda abin muka gadar da shi wa banu isra'ila ya kuma hannunsu wannan shine ba su mubawo a sirkin da Allah yi wannan ƙasar da Allah ya ba su sai ce allati barakna fiha wace muka saka mi albarka cikinta? ta shi yasa wannan yanki subhanallah yanki ne da yake tattare da albarka albarkokin su suna da yawa kun gani yankin misra yankin sham yankin falastin yanki ne mai albarka falastin kar ku manta nan wurin ne wadda masjidil aqsa al masjidil aqsa da Allah tabaraka wa ta'ala ya bar labarin cewa godiya ta tabbata ga Allah allazi bi allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-masjid min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawla allazi barakana hawla saboda ka duk ɗaya wurin da gewaye ta duk Allah ya sani albarka wurin malamai suka ce wurin ne an mahabatul wahayi yau yawancin annabawan Allah duk gehe da suka saura malamai da aka yi wurin wanda har duniya da kare ba a manta da su jigajigan malamai dunnan suke gina to shi yasa wuri ne mai albarka to Allah ce zuwan wanda sai mika shi wa bani Isra'ila wala kada bawa'ana li bani Isra'ila wala kada bawa'ana bani Isra'ila mubawwa'a sidiqin kun gane ko to shine muka gane musu kenan masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha yace wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Isra'ila kalmar ubangijinka mafi kyawu ta tabbata ga bani isra'ila wato bi masu sabaru saboda haƙuri da suka yi sun yi haƙuri sun jure da hukumar da aka yi musu suka yi haƙuri da imani da annabi musa wadda marna makana ya sana'u fir'aunu wa qawmuhu Allah ce sai muka hallaka muka ruguza duk abin da fir'aun ya kasance yana aikatawa da mutanensa wa makanu ya'rishun da abin su kasance suna ginawa duk gine-gine su da rufe-rufen da suka yi Allah ya damar shi Allah baiwa bani Isra'ila duk wannan sai ce sannan kuma wa razaqnahum min at-tayyibat sai muka alzafa da zaɗin abuwa to haka duk duk ainihin wato mumtalakat da arzikin da su waɗancan mutanen da aka hallaka suka mallaka sai su dai dawo yana hannuwa bani isra'ila kayan amfanin gona da gidaje da mene duk sai zama allah ba su shine warzaqnahum min at-tayyibat فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومكان كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل التي فأخرجناهم سمك فتد فرعون لمتعننسا من جنات دقونكي gonakinsu wa uyunin da mare bari da suka tanada duk aka fitar da su aka kashe su wa da taskoki na dukiyoyi wa makamin karim da wuraren zama masu daraja falo falo da fadoji duk aka fitar da su kori su aka kashe su Allah ce kazalika wa awratnaha bani isra'il haka sai muka gada da duwan nan ga bani isra'ila muka ba su shi to kun ga wannan shine Allah ya zana da su mubawwa asirikin sannan wa razaqnahum min at-tayyibat wani wuri ce kam tara kumin jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karimin wa na'matin kanu fiha ka kadhalika wa awratnaha qawman akharin to da dama su fir'auna da mutane su suka bar gonaki da marimai na ruwa da kayan amfanin gona da wuraren zama masu girma da abubuwan da Allah ya ba su na ni'imomi wanda suka kasance suna masu farin ciki da murna a cikin su duk suka bar suka fita kazalika wa ha qauman akharin shi haka sai muka gada da duk wannan ga waɗansu mutane wanda ba su ba su ne bani isra'ila wannan shine wala kada bawa ana bani isra'ila mu bawa asidikin wa razaqnahum min at-tayyibat ina fatan gaji to sai Allah ce fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm to su banu isra'ila yanzu Allah ya musu wannan goma na arziki ya tseratar da su to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ba su yi sabani ba sabanin da ya faru tsakanin su ba su yi shi ba a sai da ilimi ya zo musu wa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm to wannan gabar insha Allah mu dan zamu kwana saboda la'akari da lokaci da fatan dan abin da muka faɗi bisa ga sawaba Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shi ba muladan sa wanda muka faɗi kuma bisa kuskure Allah shi gafarta mana yafi mana ya shafe shi daga cikin zakata yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh